ana ba badali ne da gare shi kamar an ce mi Allah bayan nan na annabi lu an ce iskala li qaumihi sadde ce ga mutane ne ya kaube ya ku mutane na na dai taimako azi shekaru aro aro to yanzu abin da za a yi in ka na kabura alaikun makami in don tsayuwa ta da wa'azin da nake muku. kabura alaikun ya yana da girma bisa gare ku abin kuna gani ne ya tsanance ku ai shakka alaikun kiyami tsayuwa ta bayan asurikun tsakanin bawunanku da'in ilallahi ina mai kiran ku zuwa ga addinin Allah shakka alaikum yanzu ya tsananta bisa gare ku li'annahu domin shi annabi nuhu la bisa fihim ya yi jinkiri cikin su alfa sanatin shekara dubu illa hamsin wato banda shekara hamsin shekara ce ɗari tara da hamsin shi ne musu aje ga shi ya yi arba'in kahin aiko shi har in ka haɗa kenan shekara ɗari tara da tasa'in gare shi wannan lokaci yad'uhum yana kiran ila Allah zuwa ga addinin al to au ma'ana makami ko ko abinda an ma'anan makami nafsi wa kauni rayuwa ta da zamowa ta cikin ku in ya zan ya tsananta alaikum bisa gare ku to fa ya tawakkaltu ga Allah kaɗai ni dogar wa tazkiri bi ayati llahi fa alallahi tawakkaltu to kala sa'alabi abdurrahman sa'alabi ya ce al maqamu abinda an maqamu wuqufur rajuli li kalami tsayawar namiji don shi magana au hurbatin ko don shi hudu ba wani hauyi da abin da ya kama da shi an maqamu mutum shi tsaya bayanan nasu shi magana ko shi musu hudu ba wato shi an maqamu kenan tsayawa da yake cikinsu yana tashi shine musu wa'azi ce to in abin yana da tsananin bisa gare ku to yanzu kan lalle an kai karshe komi muka yi min komi na gaji to wal muqamu in an ce muqamu shi ko bi dhammil mimi iqamatuhu zaman mutun sakinan shina mai zama fi mawdi'in ga wani wuri aw baladin ko ga gari shi aka ce ma muqamu mutun shi ga gauri shi an muqamu shi ko maqamu da fatha shi tsayi shi wa'azi ko shi hudu ba shi an maqamu to walam yi ƙura'a ba ai karatu ba bi dan milmi wato da wani min nan ban maki ma alimci cikin abin da nisai in ji ibn wadiyat ya ce lalle shi bai in ji abdurrahman sa'alabi ya ce shi bai san an yi karatu bi dan milmi ba cikin abin da ya sani to haka ce amana ilmiya cewa abin da ya sani bai ce gaba ɗaya ba ai ba wasu malamai sun kai yi ce to ba haka nan da ba akwai sun karanta haka akwai abu mikilazi akwai agul baja'i akwai agul jauza'i waɗanda duk ba. kowane su ya karanta bidon biyu sun karanta muƙami na cikin in ka na kabur alaikum muƙami to kultu ni ce in ji cewa abdullahi wa yu'ayyiduhu ma fil qamus abin da yazo cikin kamus na karfa magana ga tashi mai kamus ne muhammadu ibn yaqub al-fayruzabadi ya ce ana cewa kama kauman wa kaumatan wa kiyaman ana cewa kama ya tsayi kauman tsayuwa wa kaumatan tsayuwa wa kiyaman tsayuwa sai zandun masajiruna na kama in ta saba wato ya yi tsaye wuri don shi magana ko shi hudu ba to wa a kama bil makani shi ko an ce a kama bil makani dama ya dawo cikin wannan wuri to wa hadha wannan shi shina saba man fassara mukami wanda ya fassara mukami bilufsi da jinkiri na fi kuma cikin ku kasiyudi kamar imam ɗaya to wallahi alamu Allah dai shi san asirin littahi ne to in tsayuwa ta da nake ina muku wa'azi yanzan ya yi tsanani bisa gare ku wata taskiri da kuma wa'azin da nake yi muku wa'azi iya ko wa'azin da nake yi ta muku bi ayatin lahi da ayoyin Allah بالدلائل الدالة على وحدانيته da dalilai waɗanda hagadi bisa ga ɗayanta Allah wa siffi nubuwati da kuma gaske annabanci na in har waɗanga abubuwa sun dame ku suna da tsanani bisa gare ku to ku sani fa Allah ya tawakkaltu ni bisa ga Allah kaɗai na dogara zai zan shi jawabi na in ka na kabur alaikum maqami wa tazkiri bi ayatin lahi to fa Allah ya tawakkaltu ya zan shi ajiyar min sharari kuma don shi an kasa mai fa saboda alallahi tawakkaltu la tasluhu an takuna sharra bayyuwa ta zan sharari duk jumlar da ba ta kyautuwa ta zan sharari la budda min ikhtibariha bil fa'ida ba mafasi an hada ta da وقرن بها حتما جوابا لو جعل شرطا لإذ أو غيرها لم ينجئ bihi wa siktu da shi kaɗai ne dogara la ala gairihi ban dogara bisa ga wani ne ba min asbabi da cikin sabobba don haka tun da na ya ce muku azibu karɓa ba kuma kuna ganin abin ya yi muku nauyi to ni ga Allah kaɗai ne dogara don haka fa ajmi'u amrakum ku ruhi dun makircin da za ku yi mai ai yaksidu ku ruhe shi wa azimu alaihi ku yanki bisa gare shi min al-ijma'i an ka ɗebo shi bi ma'ana azim shi da ma'ana aniya mai ƙarfi ku shirya ku yi aniya mai ƙarfi wajen duk makircin da za ku yi min bismillah ku yi min to wa amruhum abinda amruhum duhun makircin nan nasu wa shuraka akun kuma ku tara wato abokan tarayyaku wa qulu ma'ahu wa shuraka akun tare da abokan tarayyaku to walwawa wannan da ma'ana a ma'agari don ba shi wa ai adafin wa shuraka akun bisa ga amrakum saboda ajmi'u bai ɗaukar wannan fa ajmi'u amrakum ku yi yanki ga makircin da za ku yi min ku nuhe ko shuraka aku ko baiwa a ce ana nuhin ajimi u shuraka aku tun da baiwa ya dafi ne bisa gare shi don ma'ana ba ta kyau daidai shi gida allaftu ha tibnan wa ma an baridan baiwa ya dafi ma an baridan bisa da tibnan saboda in ana ba da tamnar bai baiwa a ba da na ruwa ko wanda zina tabawa uddara walima na imani ba a tabawa ne sai dai a kaddara mai wani firi ko kuma a kawo shi yana maf'ulun ba to shi na nan malla ya ce lalle an yi mai nazba a kan shi na maf'ulun ma'ahu don adafin nan to amma ya an nafi an rutu da janafi ya ce fajima'u Bilwas, wato da hamzan wasli ba da Hamza kad'i ba don jumhur sun karanta fa'ajibu bi hamzati kad'i to shi ma na fi haka ya karanta bisa ga riwayar shi da kalulu to abin da ya sa na mallace waru ya an nafi indon ya guji cewa ba harawe ba ramin can nashi guda biyu ba shi ne warshu da kalulu ba su sun shi haka da gari an ce al'imamu asma'i shi ya ce ya taɓa jin na nafi'u ya karanta haka fajima'u amraku sai ya zamminar jam'i ba min ajma'a sai zan daga jama'a na an kaɗe bu fajma'u a farko sai zan da hanzar wasli asali ne ijma'u to sai da duk a wasli sai a kiɗe ta sai a ce fajma'u amrakum bi fathil mim shi ko wanga daga ajma'a zai zan fa ajmi'u amrakum to fa alaihi a bisa ga wannan kira'a wanga da an kace asma'i iya roto daga nafi'u ko wani ƙari da aka ce marwais shi ma ya roto haka daga nafi'u don shi mallam bai ayyana waɗansun sun karanto ba don ba su cikin waɗancan rawin nashi guda biyu da sun ka shara. to a bisa ga wannan ƙira'a in an ce daga jama'a shine fajma'u amrakum to ya juzu nasbu shuraka ako nasbantar shuraka ako shi na halarta bin alifi alamaku da alfan ta cikin su maqulin can na amrako fajma'u amrakum ku tara makircin ku wa shuraka ako kuma ku tara abokan tarayyar ku ku tara su gaba ɗauri guda sun malayakun amurkun sa'annan kada al'amarin ku shi zan gummatan abinda za a ruhewa alaikin bisa gare ai masturan kada ya zan wanda za a ruhewa bisa gare ku balbari wannan asiru ku bayyana al'amarin cewa za ku kashi nu wa jahiru bihi kuma ku bayyana min da shi ku faɗa min cewa halaka ni za ku yi don ni alallahi tawakkal ga Allah ka kaɗai ne dogara na san ba ku iya min komi to duk abin da za ku yi yanzu kan bismillah tun da dai na yi muku abin shekara ɗari tara da hamsin kuki imani don haka yanzu komi za ku yi ku yi min gummal hilalu an ka ɗebo gummatan ta satta wato in wata ya ɓoyo sai a ce gummal hilal an ruhi jinjirin wata to wa gammahu kuma ana cewa gammahu satarahu shi ko ya ruhe shi to awil ma'ana ko ko abin da an ma'ana sun malayakun amrukum alaikum gummatan ay layakun halukum alaikum gamman kada halin ku ya zan bakin ciki bisa gare ku idan halaktumuni idan kun ka halaka ni wata khallasun kun ka samu tsira min su ili makami wato daga nauyin zama tsayuwa ta da take cikin ko taskiri da abin da ke mu ku taho ku kashe ni kuma in kun kashe ni kar ku ji damuwa cikin ranku